كاملتين على القائل من تزوج فقد استكمل نصف الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم أو لهد يقى جماد الأولى هجرانا دبو دا دريه دا تلاتين دا تكوس شابيو غواتن بيو شيكرا تدبو بيو da sha bakwai za mu yi a cikin wannan littafi na hadiyatul aurusai ne ma'ana tsaraban ma'aurata a inda za mu tashi shahi na 38 karatu na 11 amma satin da ya gabata mu yi magana daga cikin karatun da muka yi cewa kakka yadda matakka ta ɗauke maka hankali daga da'a a aka kawo misali ga hanzalatu radiyallahu anhu da kuma julaibibu radiyallahu anhu ƙarshen ta julaibibu ya yi shahada kaga zai hadu da hurul ain sun ita matarsa za ta shiga wanka domin masu fiƙi sun ce almautu kaddukhul haka ma mu yi magana akan wanda matarsa ta shagaltashe shi daga yaƙi malamai suka ce bancin akwai ma wani abu da ta shagaltashe shi bayan yaƙi ƙarshen ta dai shi abdullahi abubakar siddiqu ya sake ta an ce abubakar yana sallah bisa ga wani wuri sai ya ji yana magana akan baituttuka akan tausayawa da yake makansa cewa ya saki matarsa ƙarshen ta dai abubakar ya ce ya mai ta da ya tausaya mishi saboda murna akwai wani bawa shi aiman ya ce na ɗewuta ka don Allah sannan ita wannan atika ɗin sai ya ba ta gona ya ce ta yi masa alkawalin ba za ta yi aure ba ko da bayan ya rasu saboda Allah ya sa mai son ta kware to akwai wani matsayi da a ta ana ce mata zaujatu shuhada ma'ana matan waɗanda suka yi shahada wurin ɗan aljanna biyar ta aura na ɗaiɗai wannan zaidu eh, wannan abdullahi wadda ita atika ɗin ɗiyarwa da ɗan ƙane take da sahabi umarun al da radiyallahu anhu bayan ya yi shahada a ɗa'if na biyu hamma ta yi marsiyarsa to na biyu sai ta auri zaidun al wan sayyidi umaru ya yi shahada a yamama har sayyidi umaru ya kuka kware ya ce aslama qabli shahada kabli ya musulunta kamina kuma ya rige ni shahada in ji sayyidi umaru shi zaidun al bayan ya yi shahada sayyidi umaru ya gade ta aure to shi ne ta nuna masa cewa to ai ta yi alkawali da mijinta sai sai di umar ba ta fatawa cewa to ai kina iya mai san ma iyalinsa gonarsa sai ki aure ta dai ba ta haka ba sai ya ce to ki nemi fatawa mana sai ta nemi sayyidi ali radiyallahu ta'ala anhu fatawa sayyidi ali ya faɗa mata yadda sayyidi umaru ya faɗa ta dai ta aure sayyidi umaru bayan ya an kashe shi abu lalata majusi ya kashe shi ta yi marsiyar sayyidi umaru da baitattuka waƙoƙi-waƙoƙi guda hudu bayan haka azubairun ne ya bide ta aure ɗaya daga cikin al'ashiratul basharu na biljanna kaga ita biyu ta aure al'ashiratul basharu na biljanna har ya nuna katta ta masallaci saboda mutum na mai kishi bayanin su dai zai zo lokacin da aka kashe shi a siffin to abin nan waƙatu jamal a lokacin na. sai ta yi marsiyarsa sayyidi ali yadda ta aure ta ce ina yi maka gudun a kashe ka to hamma sayyidi ali ke cewa to man a habba ahabba ta ta falyatazawwaj atika duk wanda ke son shahada yanzu yanzu to ya aure atika kawai karshen ta dai sayyidu husaini radiyallahu anhu ya gade aurenta bayan an kashe shi a karbala ta yi masa marsiya sai ibnu umar ya koshi ya ce ma man arada shahada fi fal yatazawwaj bi atika duk wanda ke son shahada ya auri atika kamar da sayyidu ali ke faɗa mata bayan haka aka ce marwanu ya bide ta bayan saidi hussein husaini an kashe shi ta ce ba za ta yadda ta haɗa wata sarakuta ba bayan ta yi sarakuta da annabi muhammadu sallama shine auren da ta wasa yidi an amshi ranta dai hijira na da shekara arba'in wanda daga cikin ɗabaƙatu ta ibnu sa'ad da almujamul kabir da al-istiab na ibnu abdulbari da usdul gaba na ibnu al-asir duk akwai bayanin wannan buwai allah ana ce mata zaujatu shuhada kaga daga cikin wanda ta aura suka yi shahada abdullahi na biyu zai ibn al-khattab na uku umar na al na uku zubar na al-awwam na hudu al wani wa nabi al na aliyu Allah ka yarda da su baki ne to wani ita ce zainab haka kuma an yi batun cewa game da akwai bambanci da aure dole da auren dole wanda daga ciki a cikin askari an yi maganar mace in tana karama bata san ciwon kanta ba ta yi aure a fayyib a tsagira to har yau dai ba mahaifinta na iya cilasta ta ga aure dole amma sai aka ce wa fil anisi kaulan ma'ana an yi kauli biyu ga saba gida ita ce wacce bata taba aure ba amma ta yi shekaru kila shekara 20 zuwa 30 bata yi aure ba to ana ganin ta san abin da ta kai cewa an yi kauli ko sun ce ana iya tilasta ta ga auren ko ba za a iya tilasta ta ga auren ba da dai sauran bayanan da suka gabata abu na ƙarshe mu'azun na jabal radiyallahu anhu daga cikin matsayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'azu hakika ina son ka ko shi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ina son ka kaga wannan ba ƙarin matsayi bane har ma yake ce masa duk bayan sallah ka zan karanta اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإن ذا متاشي شيني isbir ala qillati jamaliha kai hankuri ga karancin kyawun matarka idza razaqaka Allah bi zawjatin qalilatil jamali fasbir idan Allah azirta ka da mace mai ƙarancin kyau kai hakuri la'allallaha Wataƙila Allah wada aljamala fi kalbiha wa akhlaqiha Wataƙila Allah ya aza kyawo cikin zuciyarta da cikin ɗabi'unta kenan tana da kyau na ciki ko ba ta da kyau na huska faljamalu ashe abinda a kyawo na haƙiƙa ni? jamalun nafsi war ruhi shine kyawo na rayuwa da ruhi na mutum akwai bambanci da nafsu da ruh amma wannan ba wurin haɗaɗa bayanin su bane wa kan min jamil da yawa mai kyau yukufa kalbun yukufa kalbun ƙabihun da yawa mai kyau ake ɓoye zuciya mai muni ta hatahu ƙarƙashi ne mutum na da kyau ko mace na da kyau ga huska amma kuma zuciyarta ta zan tana da muni to anan in mun ka lura mata kashi hudu ne a ɓangaren kyawu na huska da kyawu na ɗabi'u to ya haɗu ɓangare biyu shi ne ce in allah azurta ka da mara kyau ga huska ka yi haƙuri watakila allah ya aza kyawu ga zuciyarta da ɗabi'unta kaga kashi guda kenan wadda ga huska ba ta da kyau amma ga ɗabi'u tana da kyau na biyu sai ce ai da yawa kuma aka samu mai kyau amma zuciya mai muni ƙarƙashinta ma'ana tattare da ita nan ɓangare na biyu kenan ana iya samun akasin waccan tana da kyau ga huska amma ga ɗabi'unta ba kyau kaga kenan ta farko ba ta da kyau da fuska amma ɗabi'unta na da kyau ta biyu ita ce akasi wacce tana da kyau ga fuska amma ɗabi'unta ba kyau to akwai da duk biyudin tana da tana kyau da fuska kuma ɗabi'unta suna da kyau gaga biyu to akwai da duk an yi marus gaba ɗaya ko guda ba ta da ba ta da kyau ga fuska ba ta da kyau da ɗabi'u haka akwai matsala irin ta ƙala ta'ala wa asa tabbas kama kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum suratul baqara aya ta Allah ce wa asa tabbas an takrahu shay'an ku ki abu wa huwa khairul lakum alhali abin nan alheri ne gare ku ma'ana yana yiwa ka ji ba ka son ta ga rayuwa alhali alheri na gare ka kamar bayanin da ya gabata karshen karatu mu na satin can haka kuma wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun anan daga cikin zancen Allah wa ashiruhu bil ma'ruf fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira qila li abi usman an-nisaburi an ce ma abu usman an-nisaburi mutumin nisabur ma arja amalika indaka cikin ayyukanka duk wani kake fata na a baka sakamako ƙala sai ce kuntu fi sabwati na kasance cikin yanayi na ƙurciyata ya da ahali mutane na waɗanda ajiya gabana suna ta ƙoƙari fi taswiji su aurashe ni dai an sai da mahaifa suke su dai aurar da ɗansu da ina hita hitabatu faja'atni mura'atun sai ga ɗaya wata mata ta zo min faƙalar ta ce ya aba usman ya kai aba usman in ni haƙiƙa ne hawaitu hawaituka na so ka ma'ana ina son ka wa ana as'aluka billahi an ta tazawwaje ni ina roƙonka don Allah ka aure ni fa a baha. nan take ne zo wurin babanta wa kana faqiran talakka ne fa zawwajani yakko auren min wa fariha bi zalika kuma ya warin ciki da haka din cewa iri na mai matsayi gani har mu ana gida in aure amma bai yi ba amma yanzu ga ta talaka ta taho ta ta roƙe ni don Allah kuma ni tahi da kaina wurin babanta ne nuna na kai kaina yanzu ina ga ta aure baban ta yi warin ciki falamma dakhalat ilayya lokacin da ta shigo gare ni ra'aituha ko da ni kalle ta ashe tana da aibi guda uku bayan wancan na farko can an ce ga talauci ko to na same ta arja a gurmanya ta na biyu kenan ga talauci ga gurmanci e aura a mai ijiya guda ce na uku arja a gurmanya te na mushawwihatun hatun tana da aibi ana cewa shawaha ko shaha huhu shawahan wa shawaha ai qabbaha kamar da za a ce shawaha Allahu wajhahu ma'ana lahu Allahu wajhahu Allah ka munanar da huskarsa wannan a cikin littafi na alfairuzu abadi shine alkamusul muhid shahi na dubu da da da shine shi Usman ke cewa washawahun musulatun uh, wa aibun washawahun a cikin ihya usunna to kaga tana da matsala wurin guda uku zuwa hudu ga talauci ga ijiya guda ga ta da gurmunta ga ta da rashin kyawu na fuska wa ta kasance le mahabbatu hali saboda sun da ta kai min tamna uni min al-khuruji tana hana ni hita fa aka udu in ko zauna gida in ki hita yibzal li qalbiha don kiyaye zuciyarta wala azharu laha min al-bughd shay'an ban nuna mata komi naki ban nuna mata ban sonta fa baqitu ni wanzu ko haka za haka 15 sana shekara 15 ina tare da ita kuma na san ba ta ga raina hatta matar hatta ƙaura to ne na ba da labari sai ce fama min amali cikin aiki na ba wani she'un wani abu huwa arja indi muhi wata tsira gare ni min hibzi kalbaha irin kiyayewar da ni ga zuciyarta ma'ana ni hankuri ban son ta amma ni zauna tare da ita ka gane ya daidai da tarjama cewa isbir ala qillati jamaliha kai hankuri da karancin kyawunta to nan akwai wasu kissoshi guda biyu wanda za mu cimma shayi na 89 wanda aka san wayannan ne a nan dai tana da aibi ya aure ta sannan na biyu ya yi hankuri da zama da ita to akwai kissa guda biyu na ta wagga ta tara su waton asma'i mutum ne mai fasaha wata rana ya shiga wani kawai ya gama ce mai kyawo kwarai ƙarƙashin wani mai muni kwarai ya ce yanzu ke da ke zan ƙarƙashinsa sai take ce mai kayi shi hakika maganar ka ta yi muni sai ta gaya mai magana guda biyu cewa watakila mijina ya kyautata tsakani ne da allah sai allah ya sani ni sakamako daga cikin sakamakon da yawa mijina Allah ya sani mai kyau ƙarƙashinsa ko kuma watakila ni karan kaina ni yi abinda da ba daidai ba tsakanina da Allah sai Allah ya sanya mijina wangazan aure don ya zan ba gare ni niko ta ce halan ba zan yadda da abin Allah ya yadda da gare shi gare ni ba asma iya ce fa aska ta tuni ta sani yishu don ta hujjace ni haka kuma a ɓangaren hankuri ɓangaren kissar ta biyu akwai imranin habban ya auri wata mace wadda tana da kyawo kwarai shi ko yana da muni kwarai wata rana sai ce da ke insha Allah duk aljanna mun kai ta ce don mi kace haka yace domin an bani irin ki na gode ma Allah ke kuma an bani an baki iri na ki hankuri ce wa sabir wa shakir fil jannati da wanda ya hankuri an jarabce shi da iri na da ni da ni gode ma Allah da an ka irin ki duk fil jannati in Allah su duk aljanna mun kai shaka rajulun wani mutum ya kai koke ila ahadu salihi na ga ɗayan salihai bugu da huli zaujatihi kinsa ga matarsa sun makala sannan ya ce ma a ƙadiru ala amma kuma ban iya rabuwa da ita don me li umurin saboda wasu al'amura da yawa min ha ga kaɗan daga cikinsu kafura ha alayya bashin ta ya ta gare ni ma'ana tana bi na bashi da yawa matsala ta ɗai sannan ni na san wa sabri kalilin hankuri na ɗan kaɗan ne ni na san ina da ɗabi'a ta rashin hankuri ƙarshen ta ma ina iya rabuwa da ita in aure da ba ta iya hankuri da ni sannan wala akadu aslamu ko kusa ban tsira min faltati lisani daga barin halshe na wa faltatun min zai muru'atin saƙat kalima ta falta jam'in faltat jam'i falta kin min faltati lisani daga bari-bari na halshe na fi shakawa ga kai ƙararta wafi kalimati bugdi laha kuma ban tsira daga kalimomi na nuna kina gare ta faƙila lahu aka ce mishi masu da alaika bi zunubi ka haƙiƙa an hore maka wannan mata ne saboda zunubanka suka jawo maka fa alaika don haka na hore ka bi kathratil istighfari wat taubati kai wata istighfari kai wata tuba ga Allah li'anna dajara don ƙosawa da ita wal'aza da cutawa laha gare ta ga halshenka la da wata fa'ida kaga ta yi daidai da waccan kisa din ta wannan bawan Allah wacce mace nan ta gaya ma asma'i iyaka wa taghayyir tiba'i bil quwwati wuyanka ka shaidan ka da canza ɗabi'unta da ƙarfi cewa lalle abin da ta kai sai ta bar shi yanzu yanzu at taghayyir bil quwwa canza ɗabi'un mace da ƙarfi ya mutu yana kashe aure tsakaninka da ita li'annahu laysa lahu makanan fil qulub saboda bai da wurin zama cikin zukata duk abin da ka gantsara da ƙarfi yanzu yanzu za a samu matsala don haka fahazar ka ji tsoron ta gayyura ɗiba imratika cewa sai ka canza ɗabi'un matakka bil'unfi da tsanani walƙuwati da ƙarhi fa innahu haƙiƙa shi yin haka lan duma ba zai dawwama ba cewa lalle sai ka gan tsara da ƙarhi ta ba abin da ta kai ƙala ta'ala falinta lahun ma'aiki ka tausaya musulmin da a tare da kai bima rahamatin sababin rahama wata irin rahama min Allah daga Allah sanadiyya ta ka tausaya ma wanda a tare da kai nan fabi rahamatin da sai aka ƙara ma ziyada ce ne ta akidil mubalaga ma'ana lalle saboda rahama ta Allah ka tausaya ma wanda a tare da kai walau kun tafaddan da ka kasance wanda shike mai kaushin hali shine faz alfazu shine algalibul jafi wanda ke da kaushin hali kuma mai busassar zuciya kamar da wahidi ya faɗa ya ce huwal galizu sayyi'ul shi shine mai kabarin zuciya mai ɗabi'u munana nan kenan an kore jafa'i ga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inda ka kasance haka bai kasance haka ba ghalizul qalbi mai kaushin zuciya shine wanda zuciya ta ba ta tasiri kuma bai tausayi kaga nan ana kore bushe zuciya ga zuciya annabi Muhammad sallallahu alaihi to da ka kasance haka lan faddu wallahi da sun wace gaba ɗaya min haulika ka sallallahu alaihi wasallam ashe to saboda rahama Allah ka tausaya musu ali imran aya ta 159 ci gabanta Allah ce fa afu anhum kai musu rangwame ma'aiki don can na yi musu rangwame wala kada afa ankum da kuma wala kada afa anhum wala kada afa Allah anhum da wala kada afa ankum wallahi tabbas Allah ya muku rangwame ku sahaba Allah ka yarda da su baki wastaghfir lahum kuma kama neman musu gafara na uku wa hun fil amri ka shawarce su duk al'amarin da za ka yi alhassan yake cewa mutane ba su taba shawara ba da ɗai face sai an shirye shi su li arshe da umurihim ga mahi shiruwar lamuransu haka ɗabari ya kawo imamul mufassirin a cikin tafsirinsa mujallidi na bakwai shahi na ɗari uku da talatin da hudu kenan wannan aya tana nuna keɓanta annabi sallallahu alaihi wasallam da makarimul akhla sallallahu alaihi wasallam bayan haka wa qala ta'ala Allah subhanahu wataala yake cewa wa qala Allah wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan face domin ka zan wata irin rahama ita wannan rahama lil alamin ga talikai gaba ɗaya a nan mai subuta tafasir ya ce abinda Allah ka nihi ga tafsir wannan ayawa ma arsalna naka ya Muhammad illa rahmatan lil khalqi ajma'ina ba mu aiko ka ba ya Muhammad face rahama ga talikai gaba ɗaya ya kawo hadisi annabi yana cewa innama ana rahmatun muhudat hakika ni wata irin rahama ce da an ka bashe ni kyauta don haka duk wanda ya karbi wannan rahama ya gode ma wannan ni'ima ta zama na rahama to da fi duniya wal akhirah duniya da lahira ya samu arziki to shine mai sabur tafasir yace bai ce rahmatul lil mu'minina ba wa ma arsalnaka illa rahmatul lil mu'minina bai ce haka ba sai ce lil alamina yace domin annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ne ga talikai ta hanya aiko shi shine shugaban manzane kuma sun tsira kuma bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ne haga kafirai saboda ba a shahe su a mishe su ta talitta kuma ba a nuce su cikin ruwa sannan ba a kisfe su cikin kasa kamar yadda aka wa wasu domin akwai wanda ya ce wani kahiri da ya ce cewa ah, wa isƙalu Allahumma in kana haza huwal haƙa min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i utina bi azabin alim Allah ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihi Allah ba zai azabta su muddin kana cikin su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne har ga jibril alaihi salam rahama ne ga dabbobi rahama ne ga sama rahama ne ga ƙasa sallallahu alaihi wasallam to kuma abin koyi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala an sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisi wanda wannan hadisi bayani ne ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa istausu ku karbi wasu na na khairan yin aikin alheri bin nisa'i ga mata fa innal mar'ata haqiqa mace khuliqat an talicce ta min dila'in daga awaza wa inna a awaja shay'in haƙiƙa mahi karkacewa abu fiddila cikin awaze a alahu na sama ashe a wazar sama an ka ɗibe ta annabi adam alaihi salam aka talici hawawa alaihi salam fa in zahabta tuqimuhu kasarta in ka za ka tsaishe shi daidai shi wannan a waza ma'ana macen hu za ka kare shi wa in tarakta hu in ko ka bar shi zala a waje bai gushewa yana nan karkatacce don haka fastausu ku karbi wasiyata ta khairan aikata alheri bin nisa'i ga mata wannan hadisi bukhari ya hishe shi hadisi na 3333 wanda karkashinsa da 31 331 wanda ibnu hajar al-asqalani ya yi bayani akan hadisin nan ya ce ku karɓo annabi yana cewa ku karɓo siyata ga mata kuma ku yi aiki da wasiccin ku tausasa musu ku kyautata da zamantakewa da su ya bayyana a cikin fathul bari mujallidi na tara shahi na 254 ya ce wannan yana nuni ga daidaitar da mata ga tausayawa mutum kai ya kai matuƙa don mace ta kare kuma kai ya batta gaba ɗai cewa ba zai gyara saitinta a wasu al'amurra ba ya ce kuma don koya batta dai za ta ci gaba da zama karkace ɗin ya ce a wannan hadisi za a fahimci cewa kenan mutum ba zai batta a dole sai bisa ga karkace wannan dole ba yadda zai amma abinda aka wa gudu idan karkacewa ta yi yawa to za a samu har ta kai ga wasu sabe-sabe da saba ma shari'a ko barin da'a da wajibai to wannan kan ba shi aka nuhi ba ba wai ka batta karkace ba kamar ta ce ba ta sallah kai ta batunta aikar ai hadisi ya ce karkatatta ce yace ba haka aka nuhi ba yace abin wa innamal muradu haqiqa abin da aka nuhi shine ya batta ga karkatar ta fil umuril mubahata ga al'amura na halat inda eh, ba su taka shari'a ba yace wannan hadisi akwai ya nuna ta yadda iya ta da shugabanci ga mata na riƙe rangwamen su da kuma hankuri ga karkatar su kuma duk wanda ya ce sai sun koma daidai ɗari bisa ɗari to haƙiƙa eh, zai amfana da su tare da cewa ma baya iya zamowa su kasance ɗari bisa ɗari daidai wa daida ya ce don haka kawai zai nemi dole mutum kuma bai wadatuwa da mace zai nemi taimako da ita ga rayuwa ta kenan kamar dai ana nuhi cewa jin daɗi da ita bai cika wa illa bi sabri alaiha dole sai kai hankuri da ta shi dai hadisin ga kanihi Allah ya saka musu da alkhairi waɗannan bayan Allah bayan an yi kira sai mu ci gaba Allah bayan haka sai ya ci gaba da cewa ah, wakila an ce fil ce ga hikima al'unfu tsanani ma'azzauja tare da mace layu lidu hubban ba zai haihuwar da su ba wa inna ma ya zara'u kurhan wa inadan ko karhan wa inadan hakika yana shukka ki da kuma taurin kai sai zan ta ɗari maka sa'ala rajulun hakiman wani mutum ya tambayi wani mai hikima an kam'i me zai jaye mai radai zauja me zai tsawaci matarsa cewa yana tsawatan matarsa bilkowa da ƙarfi ya tambaye shi daga haka faƙala ya ce mishi la bai ta alal kurhi kakka yadda ka assasa gidanka bisa ga ƙi wal da jin zuɗuru fayan hadi mu sai ya roshe ma a wala rihin harkon iska ma'ana tun tashin harko sai ka samu gidanka ka ya kakkamta shi don haka ka yi hattara ihizar kasaratul ita ka ji sauran yawan zargin matarka kasaratul da yawan zargin matarka tuhisul bagada'a tana gadar da albagada'a kiyayya kalima ta albagada'a kiyayya ta ɓoye al'adawa kiyayya ta bayyane wata tudridul wudda min albaiti kuma tana kore so daga gida da matarka na son ka saboda yawan zargin da kai mata sai ta bar son ka faj'al itaba ka sanya zargin ka ka cikin murmushinka in ta ba daidai ba kila yawan hita gare ta cikin murmushi sai ka nuna mata ai kina yawan hita kaza kaza ai akwai kada muruwa a cikin misali ko tayi ba daidai ba sai ka cikin murmushi zaka ka zarge ta ko kuma da ayyukanka practically za ka zarginta misali kila ba ta yi wani abu ba sai ka tabbatar da ka aiwatar da wannan abu daga cikin misali kamar gerin yawan hita an ce akwai wani mutum da ba ta ce tana yawan hita kware-kware yayye da ita ta hita to siran nan dai bayan ta hita sai taho gida duk aikin da mace ka yi irin share irin wanke-wanke da abinci duk ya tsaya gida na jiranta ko da ta ta ga mijinta zaune to da yake ta kware ta sai ta ce da nan nan ba ta sake hita ya ce to yadda za a yi sai dai yanke ke za ta ni in zauna gida to ka ga ta kware ta ga ya sa zarginta practically shi awu af'alika kana nabi sallallahu alaihi wasallam la bi zawjatin wala ghayraha bai zargin mace ko wanda ba ma mata ta yi ba yaqulu anas radiyallahu anhu khadamtu nayi aiki nayi hidima ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashara sinina shekaru goma wanda mahaifiyarsa lokacin da aka yi jira ummu ta kai shi wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin a shekara goma ya kawo ma'aiki hidima sai da ma'aiki ya wafati bayani karin bayani na nan ta amma fa ma kala li kaddu uffin da dai da dai bai ce min turba ko so guda shekara goma wala kala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta bai taba ce min wani abu da na aikata ba anas don me kai kaza wala li shay'in lam af'alhu kuma bai taba ce min abin da ban aikata ba ala fa'alta kaza nissa baka aikata kaza ba anas bukhari hadisi na 2166 tashkum ra'atun wata mace tana kai ce tana kai ƙara tana cewa zauji mijina wa atibuni yana zargi na fi kulli shay'in af'aluhu duk wani abu da zan aikata mijina zai zarge ni to wa qala abu hurairah radiyallahu anhu ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aman qaddu abu hurairah Allah kare shi yace da dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba aibanta abinci ba a kawo mishi abinci ya nuna abinci yana da matsala kaza bai taba ba kawai yadda yake a kala in yayi sha abincin zai ci wa in karihahu taraka in ya gare so ne sai ya bashi ba zai ci ba amma ba zai ci abin da yasa ba zan ci abincin ga saboda an sa kaza ko saboda bai kaza ba bukhari yadda wannan hadisi hadisi na 2409 muslim ma hadisi na 2604 to abin ba shi ne da 2064 eh, amin abin ba shi ne mata suna jin ciwon ta yi wa ka ƙoƙarin abinci kuma ka aibanta abincin nan za ta ji duk gaba dai bakin ciki ya kama ta saboda shi yin abinci yana cikin abin da ka taka rawar gani su ko su mata su kiyaye su zanka kiyayewa daga matsala ta koyon abinci da kyau da kyau domin yana taimakawa akan jawo zuciyar mijinki gare ke zan bai sha wani abinci na waje ki ɗaya ke shawa sai an lura da kowane bangare akwai wata mata mijinta ya shekaru yana mata abinci to yana aibanta abincin yana nuna abincin ta bai da daɗi bai taɓa yabon abincin ta sai da wasu suka yi masa nasiha cewa gaskiya abin da ka kai ba daidai ba ne kana aibanta matarka duk ta kawo maka abinci gaskiya ba daidai ba ne to sai nan dai sai ce to zai gyara da ya wurin matar da ta kawo mai abinci sai ya yabe ta ya ce ban taba jin abinci mai daɗi irin wanga abinci ba da ke yau sai ta ce to ai ba ni ne shi ba roko shi ne sai ta buga mai langar <laughs> <laughs> saboda tana jin ciwon ta inda an kai to ba tashkum ra'atun wata mace tana kai koke tana cewa zai ji mijina ni fi kulli shay'in af'alu duk wani abu da ni zai zarge ni kai hatta fi tanaffusi lil hawa'i duk da shedani ga sarari sai ya ce na babban sheda ka kusa ya kan zargi kenan ma'ana dai kinaya ce daga duk abu komai zama ne karami kamar ce da muka yi baki da hanci ma'ana dai abu kusa kusa wa tashku ukhra wata mace na kai kara tana cewa zauji mijina la hu shay'un fiya babu wani abu da ka birge shi gare ni wa kasratu itabihi yawan zargin da shike min karrahat hatta sa ta fil hayati ma'ahu ga rayuwa tare da ce ta ta sakafin wahidin karkashin ruhi guda ma'ana da ni da shi ba mu shan inuwa guda saboda ya yawaita tsangwamata wa qala bashar bashar yake cewa wani mawaki idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa allazi la ta'atibu fa ishwahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibu in dai iza kunta in ka kasance mu'atiban sadiqaka zaka kama zargin duk wani abokin ka fi kullul umuri duk al'amuraye sai ka ce ba daidai ba akwai wanda a haka ne shi muddin ba ai ra'ayi ne ba abu bai yi ba to in kana haka lamtal kallazi la tu'atibu ba za ka gamu da wanda baka zargi ba kowa bai ma daidai don haka fa wahidan sai dai ka rayu kai dai in kana iyawa au ko kosil akhaka ka sadu da dan uwanka fa innahu haqiqa shi dan uwanka muqarifu dhanbin zai aikata lehi maratan wani lokaci wa mujanibu zai nisanci lehin wani lokaci amma wa ka samu ɗari bisa ɗari wanda duk abin da kaka so daidai yayi kaga cewa kuma ba zai maka lehi ba wannan ba za a same shi ba sai na la lata da zaujata ka kakkai duka bugi matarka wannan matsala ce wani duk ta yi lehi akwai abin duhu kusa matsala ce in ya iyaka ba darba wuyinka da bugun mata ka fa hu haqiqa shi bugu rasulul kurhi shine sako naki mana shine manzo naki tsakaninka da ita naki yayya sannan wa ahadu abwabu talaqi wal firaqi ɗaya ne daga cikin ƙohohi waɗanda na saki da rabuwa ma'ana in ka kawara bugun ka kamar kawara buɗe ƙofar saki na ko shi saki na iya tahuwa tasifu lana sayyidatu aisha radiyallahu anha nana aisha Allah kai tana siffanta mu na khuluqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma nisa'i tare da matansa qailatan tana cewa ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imra'atan qaddu da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba bugun matarsa ba ko so dai bai taba bugun ko wata ba sallallahu alaihi wasallam muslim ya rawaito shi hadisi na 77 to an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko bawa ne bai taba bugu mai masa hidima in ka ga ya buga wurin yaƙi na kuma shi ka fara buga sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi man yatadawalu ga wanda ke tsawaitawa ala zawjatihi bidarbi da bugu duna sababin ba wani dalili ma yake ci ya amidu ahadukum yanzu ɗayan ku na nuhin fayujlidum ra'ata ya bulale mata ta jaldal abdu irin bulale bawa kuma fala allahu yudajuha min akhir wata watakila kuma zai kwanta ta karshen yini ne wannan bukhari

game da bugun mata nan ba ana nufin ga fuska ba na ga fuska ga yanan ta abin lura shi ne hadisi ne iya ibn abdullahi ibn abi zubab annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tadribu ima Allah kakku buge bayan Allah mata shine wannan hadisi to ana haka sai sai dai Umar ya tuhu ga mana tuhu zairnan nisa'u ala azwajihinna mata sun kama yaji ga zansu tun da ka ce kan mu buge su an san sahabbai da ma'aikiya ce ka ai abu kaza ba sake gaba ɗaya duk sun kafa bugun matansu to ƙarshe sai su ko matan sun kafa ɗari sai sun kai yaji to nan na sai ma'aiki ya rufa sace to ana iya bugun su hadisi na abu dawud wanda zadul muslima ya kawo shi shahi na talatin to abinda ka faruwa sai kuma da ma'aiki ya rangwame a zanka bugun su to sai mata suka kama yawan kawo koke gidan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bugun yayi musu yawa ana musu bugu mai yawa to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kasa bugun biyu cewa duk wanda ke bugun mata tai irin bugu mai rauni to laisu bi khiyarar rijalai nan ba zababbin maza bane kenan ko bugun da za ka yi mata bugu wanda ba zai kai ga matsala har yahu da fatar jikinta ba wannan karkashin zance Allah wadribuhunna da kuma wannan hadisi akwai wani littafi azzawajin mubakir fil islam ahmad ali sabuni ya ce idan ta ma ba daidai ba kamar ka ɗauki asawaki sai ka bugi kanta domin shaɗanin da tare da ita ya bata kaga asawaki bai ji ma domin shi bugu matsala gare shi yana nuna cewa mutum yana da yawan hasala da kwakwancin rayuwa dole ɗaya ne bukari ma kulla babi cewa babu ma min darbin nisa kenan dai ala'aita alin makaruhi na wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam li muawiya ibn haidata ba haidarata bai ke haidata kuma ba a cikakken hadisin zai zo radiyallahu anhu innama sa'alahu an haƙƙin zawja lokacin da ya tambaye shi daga haƙƙin mata ɗayan mu akan sa daga ciki irin eh, ya ba ta abinci ya tuhatar shi ta da dai sauransu karshe dai ma ake ce la waje haka kai daka bugi fuskar ta muawiya hadisi na abu dawuda hadisi na 2142 da da ibnu maja 2850 a nan domin malamai suka ce bugu ga fuska yana kira ga 'yan uwan miji da 'yan uwan mata da ma wayanda ba su ba sai a ga cewa ga alama bugu nan ga fuskarta kaga akwai matsala sannan akwai hadisi na jabir annabi sallallahu alaihi ya hana bugu ga fuska da kuma cage ga fuska musli ya rawaito shi hadisi na 2116 tazawwaja rajulun imra'atan wani mutum ya aure wata mata kana yuhibbuha yana son ta ba da shahrayn min az-zawaj bayan ai wata biyu da aure dalabat minhu talaqatan ne ya sake ta fadan laka hayo ko sake ta domin ba bai ga rayuwarta saboda wani abu da ya kai mata thumma khadaba imra'atan ukhra sannan fidi wata mata aure daban yadda ta lizawaji aure wata mata da bayan neme ta aure fa zahaba ahluha sai mutanen ta suka tafi ila zaujatul ula ga matan farko yasalunaha an suna tambayar ta hali ne a lura da wannan wato abinda ka faruwa mace ta miji ya aura bayan sun yi wata biyu da aure sai ta neme sake ta sake ta to sai sake neman wata aure tunda mutum ya zauna ba mata akwai matsala don nemi aure sai su wa'yan ga surukayyan da za su ba shi mata sai suka tafi wurin waccan matat wadda ya saka wadda ya ka bugu sai suka tambaye ta cewa ya hali ne yake faƙalata zaijatul ula sai matan farko ta ce huwa karimun shuja'un karim lalle daga cikin dabi'u ne sai ta faɗi gaskiya don wata yala ba ta waɗin alherin ka muddin ta rabu da kai ko kai baka waɗin alherin ta muddin kan rabu da ita ta ce gaskiya yana da karimci yana da zarunci kuma yana da ƙarfi kuma duk mata na son mai ko guda cikin su bale uku din gaba ɗaya fi kullu sifatul hamida yana da kowane ɗabi'u abin godiya amma walam akrahu minhu ban kyamace shi ba illa fi ilatan wahida sai aiki guda fakila aka ce mishi mai mai aikin nan kala ta ce kana sari a darbi da asahu yana gauga bugu da sanda ta sanda ya kasa yana ɗirga ta shi da illa ta to kaga da ke su bashi mata ko don haka masu bugun matan su har irin wanga yanayi su yi hattara sai bayani na ƙarshe ta zawaje shuraihu alƙali shurai shi shuraihu ha alƙali ne wanda alƙalin sayyidi ali ne radiyallahu ta'ala anhu wanda wata rana al'imamu sayyidi ya kawo cikin tarihin khulafa'i haka ma farfesa mustapha a cikin littafi alim na abi dalib radiyallahu anhu ya kawo ta kissa amma wani kauli an ce da yahudu wani kauli an ce da banasare ne wato surkin ali radiyallahu ta'ala anhu ta fadi sai shi wannan banasare ko bai yahudu sai ɗauki sulkin da ya ɗauki sulkin sai nuna nashi ne da ya nuna nashi ne sai ya bi ali na gani ya ce sulke na na ban sai suwa ba kuma ban ba kowa ba ya ce nauna don gata ga hannuna to sai ta dai sai sai di alijashi jashi wurin shuraihu sai di ali yana mini momini na hoyar jashi amma wurin alkalinsa kaga iya ka adalci yace ka yi mana hukunci da ya ce ka yi mana hukunci sai ce sai di ali kana da shaidu sai ce bai da shaidu shine bayyana lokacin da ya seta ya ce to kana da wanda ya san taka ce ya ce awo ya ce ɗana alhassan sai ce alhassan sai dai alidon ya gwada shi ne sai ce ɗanka alhassan bai waye shi dai ka sai sai dai ya ce halan baka je umaru ba umaru mul bi kenan yaro ta hadisi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce alhassan wal husaini sayyida shababi ahli aljanna hassan da husaini shine shugabannin aljanna gaba da yace ina eh, san da haka amma dai bai ka sai shi wanga bai hudan ko ba nasara yace lalle sulke nauna kuma lalle sai amiru mu'minin bai karya ba amma husulke nauna karshen ta yace to tunda ta bayyana baka da shaidu karshen ta aka ban ma hudan wannan sulke na sayyidi ali to har ya juya sai dawo yace na tabbatar da wallahi ga hukunci na annabawa na an kai min yace asharu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kai tsaye musulunta sayyidi ali yace yace domin ga amirul mu'minin ne jani wani alkali ne kuma alkalin ya nemi shaidu da shaidu kuma ya ce sulkena na kuma na tabbatar da wallahi ba sulkena bane wallahi a sai gidi ali sulken ka na ka rika sai dai ali ce na baka sulken gaba ɗaya ma to shi shuraihu alkali ne na sayyidi ali to shuraihu ya aure ne ne nemra'atin wata mace ismaha zainaba sunanta zainab bintu jarir wa kanat ta kasance min afdalin nisa'i aqalan wa adaban mafificiyar mata da hankali da ladabi babban mace ce kwarai wato lokacin da ya aure ta shi shuraihu yake ba sha'abi labari shi shuraihu al-haris al-qadi yace na hore ka ya kai sha'abi ka auri matan banu tamim yace na ga hankalin su kware yace halan me ka gani yace ta rana mun taso da janaza da azzuhur mun ka tayi gida sai ba ta tsoha ga kofar gida ga wata yarinya kusa gare ta sai tsohuwa ga ta ce ki kawo mai da gani ba ko ne ki kawo mai abin sha to nan take sai ta kawo mai abin sha to sai shi ya ce wagga waggawa tana da miji ko ba ta da miji sai tsohuwar ta ce ba ta da miji sai ce a auren min ita ta ce lalle ko da ganin tamkar ta kake kaga ikon Allah shi aure yana iya faruwa da dan abu wanda bai taka kara karya ba karshen ta ta wurin ba san ban ta auren mai ita yace to bayan na aure ta ni shuhur sai ni dan yana sai ne don na tuna cewa su banu tamimin suna da kaushin hali yace to ya sakin ta zai ko in rike ta ya ce ta dai ni ce bari in rike ta in na gaba daidai take sai in sake ta yana ba shi abi labari ya ce sai gashi ko da an kawo min ita an ka sa min tuwahi masu masu turare haka bayan haka ina shigowa wurin ta sai ta ce to ta fara nuna iliminta ta nuna daga cikin sunna shine ayi sallah ayi addu'a ya ce ko ni yi sallah bayan na yi addu'a ni yi sallah da ni sallah din nan tana bi na bayana bayan na ƙare sallah da ni kusa gare ta sai ta ce akwai wata addu'a shine ta yi hamdala ta yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da dai sauran ta ce ni ba kowa ce gare ka kuma ban san ɗabi'unka ba don haka faɗa min duk abin da kaka so in aikata duk abin da baka so in bashi to bayan haka sai ce ina son kaza kaza ban son kaza kaza sai ta ce to ya kake son ziyarar iyalinka sai ce ma'ana da kake nuhi in zo gida sai ce to ai ban son in kosar da sarku ne na zan in rike ke zan baki zuwa wurin su bayan haka sai ta ce to cikin makwabtanka wa kaka son ya shigo gidanka yi masa izini wa abba ka so in ki masa izini ya ce ke ga wani wani su wani su wani na kware na ina son su shigo su wani su wani ba na kware bane ban son shigo bayan haka dai karshe har shekara ta sai zurin tsoho ga ga tsoho ga ita an gaban mutanen ta ce a yi kaza a ba abu kaza ya tambaya na take aka ce za ta can karshen ta bayan ya zo nuna mata shine sai ta yi masa sallama sai ta tambaye shi a matarka sai ce karraba killahu Allah na roke ka shi kusanta shi da ke ma'ana shi Allah shi miki abin nan ki girma kwarai kiyo ga tsohuwa don ita asila ta aure ta ce kan gama ta ka ce wallahi ita an mai hiciyar mata ta ce to mata suna da wani abu guda idan mace ta haihu ko kuma tagga ta samu babban kaso cikin zuciyar mijinta za ta kama abin da ba daidai don haka ka buge ta da bulala an ba ta yi ma daidai ba to shi ne sai ya ta ce domin mafi yawan matsalar da ake samu mace tana iya tsaurin kai idan ta samu haka ga mijinta in ta haihu ko in ta yana son ta ya ce wallahi tsohuwa ke ladabinta kuma ke kyautatar da ladabinta bayan haka sai tsohuwa ta ce bai kana son surukanka su zanka ziyarar ka sai ce matasha ubu surat sun ka so su taho karshen ta dai tsohuwa tana taho mai shekara shekara tana mai husici to shine yake ba da labari ya ce wallahi na zauna da matata shine yake ba da labari sai ce wa kara asha ma'aha 20 na sana na zauna da ta shekara 20 lam Eh, lam yu'ab alaiha shay'an ba a taba aibanta komi gare ta ba lam yu'ib alaiha shay'an ya rayu tare da ita shekara 20 bai aibanta komi gare ta ba to anan yace wallahi shekara ga 20 da ni da ita wallahi in na ce ta yi wani abu kwara guda wallahi na zalunce ta yace akwai wata rana ma an yi sallah alfijir na ta zamba da sallah don ni ne liman ya ce sai ga kunama tana tafiya sai ni jicci kunamar da wani abu sai ni ce ta tsaya nan ƙarshen ta kunama ta fito cikin wannan abu ta yi cikin ta amma saboda na yawon murnin ta tsaya nan ta ƙi motsa sai kunama ta cije ta ko da na kunama ta cije ta na sa mata gishiri ne mata addu'a ni karanta fatiha da kula uzu bi rabbil nas ni karanta mata kunama ta faɗi to shine yana bada labarin shi mata ta yace wa kana wa matsala amma shina da wani makwabci shi makwabcin ya duribu ra'ata wa yabzuha yana bugun mata ta yana hirgita ta fa kala sai yace to shi yanzu santin yabon mata ta ne zai tassan mai don shi gashi tare da mata ta shekara 20 bata taba mai lauri ba amma ga wani makwabci ne yana bugun mata ta yana hirgita ta shine wayan gabaitoci guda biyu a wani wuri an sata sai su guda uku yana cewa ra'aitu rijalan yadribuna nisa'ahum fashallat yamini hina adribu zainaba a adribuha min ghairi dhanbin atat bihi famal adl minni darbu man laysa muzniba ce fa zainabu shamsun wani za nisa'u kawakibu idza dalat lam tubbi ba ya yace ra'aitu rijalan ni na ga wasu ni sa'a nisa'ahum suna bugun matansu yace fashallat yamini hannun dama na na yadda ta shanye yau mata daribu zainaba durar da ta bugi zainabu ko kuma hina a daribu zainabu a adribu ba zan bugi zainab min gairi zambin ba wani laifi a tadbihi da ta aikata famal adali ne ko indi adalci bai zangare ne ba hi darbu man laysa ba bugun wanda bai da zunubi ko man laysa ba amma wanga nisa ta mallai man laysa ba ya zan a samu aliful idila sai ce fa zainabu shamsun zainabu ba rana ce wani sa'o duk sauran mata kawaki ba taurari ne yace iza gare shi <laughs> da gaskiya ta iza dalat in ta bullo lam tubdu hunna kawkaba ba za ta ba ko tauraro guda ba duk sauran mata za su shafe in zainab ta bullo haka da gaskiya ta kamar wani da yawa mata ta waka alhamdulillah anan zamu tsare ki akwai tambaya gaskiya lokaci ya kure sai wani sati Allah ya kai mu sallu ala nabiyil karim alaihi wasallam ya rahmu rahim ya rabbal alamin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.